hukumar zaben dai da alamu na neman kwantar da duk wani korafi ne kan rashin raba adadi mai yawa na rajistar zaben inda yanzu take cewa sassan ma ta yi nasarar raba fiye da kashi 90 cikin 100 sabon ranar 22 ga watan nan na rufe bada rajistar kwana shida ne kawai zuwa ranar babban zaben na shugaban kasa da majalisun tarayya uh, Jami'in labarun shugaban hukumar zaben Kayo da Idewu ke nuna nasarar gwajin amfani da katin tantance masu kada kuri'a da yake nuna ingancin rajistar zaben. Jagororin jam'iyyun dai yana nuna gamsuwa ga karin wa'adin da nuna kwarin gwiwa samun nasara a babban zaben. Alhaji Sani Halliru Maiwa na daga shugabannin jam'iyyar adawa ta APC na arewacin Najeriya. Kawai idan muka kaɗa ƙuri'a mu tsaya a kidaya mu duk abin da aka zo in dai aka yi wannan abin kuma yadda jere yake so ya amfani da kadari da dama mu ba mu kuɗi ne mu ba mu bukata. A yi wannan zaben a gama mu mun riga muna da yaƙini in Allah ya yarda saboda mu muna tare da jama'a kuma ba za mu taɓa yarda sojoji su ce za su zo ba wai saboda su nuna mana bindiga mu ji tsoro. A'a muna bakin akwatin zaɓe a kaɗa a tsare a raka ran nan in mun fito mun riga mun fito kenan sai an riga an faɗi zaɓe cewa an gama shi kenan lokacin za mu koma amma ba za mu yi faɗa da kowa ba sunana hawa muhammad woman leader a northern youth for apc duk wannan wahaloli da mutane suke na rayuwa in allah ya yarda in buhari ya ci zaɓe wahalolin nan za su ƙare saboda mai ci mutum ne mai kishin ƙasarsa mai kishin talaka Shi ma mataimakin kakakin kamfe ɗin PDP Yariman Muri na nuna gwamnati ba ta yi wa hukumar zaben katsalandan ba. Lokacin gulba ba a magana da amfani da maganar da ka ji gulba ko zunɗe ko wani sashi faɗi kashe shi ne tabbas. Alhaji ba za ka rasa jin cewa ana zargin ku 'yan PDP kun yi amfani da maganan katin zaben nan an tsallake ba ku yi nasara ba kun yi amfani da maganar tsaro an tsallake su caji sun shiga ba ku yi nasara ba yanzu karshe kuna nema ku yi amfani da kotu ne wajen hana zaben nan. Mu ba mu taɓa ɗaukan wata matakala na hana zabe ba. Bari tsammanin kafafuwan watsa labarai na duniya nu irin kuna za ku ɗauki wannan cewa magana ne ba. Ku manta da wannan wannan ba magana ne da za a yi amfani da shi ga masu hankali su ce suna tafiya da shi ba mu rike ka a matsayin shaida cewa pdp ta tabbatar za a iya yin zaben nan allah ya kai mu ran 28 ga wata ba za ku bullo da wani abu ta bayan fage ba na fi shugaban kasar najeriya wanda ya faɗi wannan shugaban ƙasa fa dr ebele jonathan da shi da mataimakinsa architect namadi sambo duk sun faɗa cewa za a yi zaɓe ni ko wane ne a cikin kayan miya ne mai kanwa nake ko kuma gishiri kuma za ka zo ranar zaɓe ran 28 ga wata kashi gari za a ce maka pdp sun ci zaɓe ka zo gidan nan ka sha fanta da coca-cola kan umarni wa wata kungiya yawan democratic party rajista da sanya ta takardar kada ƙuri'a daga babbar kotun tarayya hukumar zaben ta ce bata samu bayanin hakan daga kotun ba balle ta dau wani mataki a kai nasiru da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya